Tugga sanarwa ya bayyana cewa shugaba Biden ya nuna aniyar wa Najeriya baya ta samu kujerar mai muhimmanci yayin zanta ta wayar tarho da shugaba Bola Tinubu. Don karfafa hakan ma Tugga ya kara da cewa shugaba Biden ya ce Afirka ta cancanci samun kujerun dindindin guda biyu a kwamitin tsaron. The Security Council should be expanded in the permanent and non-permanent member categories to reflect the diversity and plurality of the world. in za a tuna taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya na 79 mataimakin shugaban najeriya kashin shatima ya buƙaci faɗaɗa kwamitin sulhun don samawa afirka gurbin dindindin a nan tsohon jakadan najeriya a trinidad da tobago hassan jika ardo ya ce Najeriya za ta yi tasiri ga wakiltar kasashen Afirka matukar ta samu wannan damar. Saboda ai shi mataimakin shugaban ƙasa idan ka dubi bayanan da yi a wannan lokacin yana tabbatarwa a duniya cewa a dubi irin aborawan da Najeriya ta taka a kasashen duniya ba ma Afirka kaɗai ba. Ka duba abin da ya faru a Congo, abin da ya faru a Liberia, abin da ya faru a Sierra Leone, abin da ya faru a kasashe daban-daban a yankin Afirka. Sannan kuma har ita Europe akwai inda Najeriya take tura sojoji saboda su taimakawa sojojin duniya wanda eh, ake kokari a tabbatar da zaman lafiya saboda haka abin da shi mataimakin shugaban kasa ya faɗa wannan shi ne muradin Najeriya da kuma abin da Amerika ma ta yi a baya har ta kasance inda take dinnan da sauran kasashen da suke eh, eh, da nesa dinki duniya da kuje da dinnan din abin da suka dinga yi kenan saboda haka wannan yana da kyau gaskiyar magana Najeriya ta cancanci cewa an ba ta kujera na dindindin a majalisar dinki duniya saboda zai taimakawa ita majalisar karan kanta kuma zai taimakawa duniya kuma musamman ma nahiyar Afirka zai taimaka mana kwarai kwarai da gaske. Najeriya dai na bugun kirji da irin ɗaukin dawo da zaman lafiya da ta bayar a wasu ƙasashe ciki da Liberia, Saliyo da Sudan baya ga rawa yakin duniya da ke nuna ta cancanci wannan kujera. Tsohon shugaban mulkin soja na Najeriya Janar Ibrahim Badamasi Babangida ya manna wa Najeriya lambar nasara don yadda ta iya shawo kan yakin basasa a takadirin lokaci da ya zama manuniya cewa ƙasar na da tasiri a duniya. An yi gwamnatoci da yawa kuma kowane gwamnati da ta zo tana ƙoƙarin ta tabbatar da lafiyar ƙasan da jama'an ƙasan. Kuma kowa ya yi abin da za ka lura shi ne duk ƙasan da take tasowa tana da waɗannan ƙalubale tare da ita ba Najeriya kaɗai ba duk ƙasan duniya akwai waɗanda suka yi shekara hamsin suna yakin basassa akwai waɗanda suke har yanzu ana yi shekara saba'in hamsin mu shekara uku muka yi kuma Allah ya gani cewa an kalubi Najeriya yanzu alhamdulillah an yi kokari an ci gaba. Shin wannan buri na Najeriya zai cika a ƙarƙashin mulkin Biden ko sai gwamnati mai shigowa? Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.